يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ البلاغ المبين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 a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin liman allah ta'ala ya kara masa lafiya a wannan ranar ta talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta ma'aiki na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha biyu ga watan hudu miladiya na da shekara dubu biyu da ishirin da biyu don ci gaba da karatunmu na tafsiri jiya mun tuke a ƙarshen aya ta goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi insha Allah ta'ala kan farkon aya ta goma sha biyar akwai tambaya da aka kawo yanzu mai shi yana so ya gane lissafin zakka na kuɗi ce ya gobe za mu bashi amsa saboda yana canzawa kullum gwargwado yadda kasuwan zinari yake ko kuma azurfa yake ba bincike da na yi baya baya in an kwatanta da azurfa da yi san su an da abin da ya sama ya kai nisabi a cire zakka inda zinari ne miliyan ɗaya da wani abu to nan malamai na cewa ana kallon haƙƙin talaka ne janibinsa maslahan talaka in an ce shi da miliyan ɗaya za a cire zakka kadan ne waɗanda za su cire amma idan aka ce daga dusan son kizmil din nan za a cire zakka kaga da yawa ne waɗanda za su iya cire zakka yana da sharuɗa insha Allah gobe za mu fada da bayani a kai in Allah ta'ala ya kai أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن ubangiji ta'ala ya ce wallati ya atilal fahishata min nisa'ikum kuma waɗanda ke shekke ma alfasha daga cikin matayenku fastashhidu alaihinna ku tsayar da shaidu a kansu arba'atan minkum shaidu na mutum hudu daga cikinku fa in shahidu idan sun ba da shaida fa amsikuhunna fil buyuti to ku daure su a cikin gidaje hatta ya tawaffahunna al-maut har sai mutuwa ta dauke su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ta'ala ya sama musu mafita da Allah ta'ala ya shar'anta yin isa ne zuwa ga mata da isar da sadakokinsu ya zuwa gare su inda ya ce wa atun nisa a sadukatihin na nihila fa in tibna kuma an shaidin minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a bayan da can ana cinye musu sadaki ne ba a basu sa'an ubangiji ta'ala ya hada su da maza wurin cin gado ya yi bayanin abin da su mata za su ci da ma abin da su maza za su ci kaga addinin musulunci ya kyautatawa zuwa gare su to don haka kan mata su yi amfani da wannan dama da allah ya ba su su ga cewa suna da 'yanci da walwala na aikata alfasha duk lokacin da suka ga dama sai ubangiji ta'ala ya kausasa harshe ya shimfi da wa'idi mai karfi tun a nan duniya in mace ta sake ta aikata abin da yake ba daidai ba musamman alfasha ta zina shi Allah ta'ala ya ce wallati ya atina alfahisha ta min waɗanda ke aikata alfasha daga cikin lafazin allati jam'i ne na allati allati guda ɗaya allatani guda biyu allati kaga shine jam'i ana akwai ruga guda hudu ko ka ce allati ko ka ce alla'i ko ka ce allati ka shafe ya ka tabbatar da kasra a kanta ko ka ce alla'i ka shafe ya ka tabbatar da kasra a kan hamza wannan duluga ce a cikin larabaci idan ka ce allawati da allawa'i da allawati da allawa'i wannan ya zama to jam'ul jam'i akwai jam'i akwai jam'ul jam'i wallati ya atina alfahishata waɗanda ke ma alfasha abinda ke nufi da alfahisha alfi'ilatul qabiha aikin da duk ya kai makura wurin muni shi a kira su da suna alfasha da yake zina ta kai makura wurin muni sai ubangiji ta'ala ya ambace ta da suna alfasha ita ce ake muradi anan ubangiji ta'ala ya ce wala taqrabu zina huka na fahishatan wasa a sabila kada ku kusanci zina zina ta kasance alfasha ce wato muninta ya kai makura kuma hanyanta ta yi muni haka game da liwadi ubangiji ta'ala ambace sa da suna alfasha saboda muninsa أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين kaga abin nufi da alfahisha nan ana nufin liwadi namiji ya ke ma namiji don haka waɗanda ke zuwa su aikata alfasha min nisa'iku daga cikin matayenku ko musulmi fa amsiku hunna fil buyuti to ga hukuncin da Allah ya hukunta a kansu ko ɗaure su a cikin gidaje gidaje a nan ba ana nufin gidajen da suke rayuwa a ciki ba a wasu gidaddaki ne na musamman da za a samar don ladabtar da su idan sun aikata irin wannan aiki kamar gidan kasu gidan kurkuku daure a nan shine a sanya su a ciki ba ana nufin a daure su da igiya ba wato a sanya su kamar cikin kaso suke hatta ya tawaffa hunnar maut har sai mutuwa ta zo ta doke su to a nan kafin a zartar da wannan hukunci a kan kansu ubangiji ala ya sharaɗi fashtashhidu alaihinna ce fashtashhidu alaihinna arba'atan minku ku kafa shaidan mutum hudu daga cikinsu wato daga cikinku a kansu matanka ko matansa ta aikata ba daidai ba ta aikata alfasha to anan ana bukata a samu shaidu hudu da za su tabbatar da cewa ta yi wannan aiki sai ya ce fa'in shahidu idan shaidu suka ba da shaida cewa lalle lalle ta aikata to abinda ke kanta na hukunci shine fa kuhun na filbuyuti ko daure su a cikin gidaje hatta ya tawaffahunna al-maut har sai mutuwa ta dauke su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma zuwa ga lokacin da allah ta'ala zai samar musu mafita wannan shi ne hukuncin da aka saukar a kan alfashin zina kafin a saukar da haddin zina da ke cikin suratun nu shi ubangiji ta'ala ya ce wallazani ya ne ha minku wa'anda za su aikata ta wato za su aikata zina minkum daga cikin kenan ku maza to lafazin allazani suka ce tasniya musalla ne ala gairil qiyas wato allazi guda daya allazani guda biyu allazina guda uku abin da ya sama a kota luga larabci sun yadda a ce allazuna to shi dai allazani ko allazaini da aka ce ya zo bisa wato ba ka'idan kiyasi ba domin ka'idan kiyasi a musanna a ziyar na kalma cikin larabaci shi na ƙara masa alif da nun ala mufradi kana da muhammadu kana son muhammadu guda biyu shi ka ƙara masa ne alif da nun ya zama muhammadani kana da fatimatu kana son fatimatu guda biyu ƙara alif da nun akan fatima ya zama to fatimatani ina ji mun gani to allazi da kamata ya inda za bi kiyasi shi a ce allazayani domin allazi akwai yawon gashi akan yawon za ƙara alif da nun a ce allazayani amma shi aka ce allazani ko allazaini malamai suka ce an shafi yawon ne tahfifan haka wasu malamai suka ce wallazani ya atsiya ne haminku waɗanda za su je ma alfashan zina daga cikin ah, al'imam abdullahi bin kathir al-makki wanda ya mutu hijira na shekara 120 ya karanta wallazanni da yi nunu din shadda bakiyatul qura sun karanta bit tafif wato wallazanni ya siya ne aminku. wannan shi shine kira'an ibnu kathir al-makki rahmatullahi alayhi ko ma'anar aya yana daga cikin abin da ake karanta mu waɗanda za su je ma alfasha daga cikin ku ba ma su hukuncin da ke kansu shine a cutar da su don haka ku cutar da su ta hanyar zagi da tsangwama da doka da takalmi da musu gwaro a cikin kasuwanni wannan shine cutar wanda aka ce a yi musu to su wane za ni anan don ai maganin wallati ya atina alfahisha ta min shago za ka ce walla wallazani ya ya ne ha haɗu damir yana komawa ne zuwa ga alfasha to shi ne wasu malamai na cewa ana nufin azzani wazaniya mazinaci da mazinaciya amma an ce allah zani littaglib janibin namiji akan janibin mace suka ce ayan farko ana nufin annisa al-muhsanat da aka ce wallazi ya atina fahishata minkum wa'anda ke aikata alfasha daga cikin wato min nisa'ikum daga cikin matayenku ana nufin matan aure ko wa'anda sun taɓa yin aure idan mace matan aure ce ko bazawara ce ta taɓa yin aure shi aka kama ta da shedu guda hudu ta yi zina to za a ɗaure ta ne a cikin gida har sai mutuwa ta ɗauke ta ko kuma ubangiji ta'ala ya saukar da sabon hukunci a kanta to amma namiji da mace waɗanda ba su taɓa yin aure ba su ne ake bayanin su anan walla zani ya tsiya ni hamin kun tun da su ba su bayan aure ba cutar da su za yi malamai suka ce cutarwa shine a zage su a zangome su a fita da su ana musu gwalo yara na musu kowa a buga su ko a dake su da takalma wannan shine fa'aruhuma ina jin muna fahimta wasu suka ce ayan farko da ke bayanin wallati ya tsinar fahishata min nisaikum ana nufin wato mata muhsanat wa gairu muhsanat ana nufin mata sawa'un waɗanda sun taɓa yin aure ko ma ba su taɓa yin aure ba in dai tana ansa jinsin mace ta taɓa aure ko ba ta taɓa ba she ta aikata zina to hukuncin da ke kanta shine abin da aka bayyana wato a ɗaure ta har sai ta mutu ko kuma ubangiji ta ala ya saukar da sabon hukunci she zamanto ne ya ha ana nufin maza to in ana nufin maza ne me yasa a can gurin da aka ce wallati aka kawo jami ba ce ba wallazina ina ji muna gane ba wallazina ya atuna haminku shi ce walla zani ya atiya ne hamin shi malamai suka ce ai amfani da musanna ne ana nufin nau'i biyu na maza domin daga cikin maza akwai waɗanda suke wato muhsanu waɗanda sun riga sun yi aure akwai waɗanda ba su taɓa yin aure ba da aka shaka ce walla zani allazin farko wanda ya taɓa yin aure allazi na biyu wanda bai taɓa yin aure ba ina jin mun to idan aka same su sun aikata zina kasancewar su maza to su abin da za a yi musu shine fa a cutar da su ku cutar da su gwargwadon yadda muka yi bayanin cutarwa bisa tafsirin da malamai suka yi wani kaulin aka ce ayan saboda aka ce wallati ya tsina alfahishata min nisa'ikum ana nufin maza da mata to amma an ce min nisa'ikum dan a rinjayar da janibin mata akan janibin maza to amma wannan a lugar larabci da shidda duk lokacin da aka samu taro na mata ko da namiji ɗaya ne aka samu a cikinsu to ana amfani da usulubin maza ne a ambace su ba usulubin mata ba da haka tafsirai biyu na farko da muka yi bayani wannan su wato shi ya fi ruwa insha Allah ta'ala to abin nufi in wannan kamar yadda na faɗa mana hukuncin haka yake a farkon musulunci kafin ubangiji ta'ala ya samar da mafita ayoyin da suka samar da mafita suna cikin suratun nur insha Allah za mu kawo hadisan da ke nuna haka sai ubangiji ta'ala ya ce fa in ba idan sun tuba wa aslaha kuma suka gyara ai ta ba min alfahishati wa aslaha al'amala fi ma ba'ad sun tuba daga barin alfashan da suka yi aka musu hukuba a kanta sa'annan suka gyara aikinsu ba a ari an huma allah ya shi ma na kunya da su na futur ku wa kufu an il aza wato kunya ku daina cutar da su inna allah ka na tawabar rahima lalle allah ta'ala ya kasance mai yawan karban tuba ne mai yawan shin ne ga bayansa ko idan ka lura a nan da ya ce fa ba wa asuka idan sun tuba kuma suka gyara aiki ake wato ashe sharaɗin tuba shine a bisa da gyara aiki lokacin da ka tuba bar wani aikin asha da kake yi to ana bukatan ka jaddada aikin kirki wanda shi mai gurbin wannan aiki kaga Khalid ibn Walid lokacin da ya gallabi al'ummar musulmi lokacin yana kafirin zakatiyya musulunta wato da ya musulunta sai ya ce wa annabi alaihi salatu wa salam shi na yi aiki a cikin musulunci wanda shi kankare barnan da na yi wa musulunci baya kaga shi ne ba wa asula haka mutumin nan da ya kashe hamza lokacin da ya kashe hamza ya zo ya tuba ya kyautata tubansa annabi ya ce kai ne wa hashi wanda ka kashe hamza ya ce eh me yasa ka kashe shi ya ce kaji kaji ni bawa an ce idan na kashe zan samu yanci wannan shi na abin da ya tunzura ni ma na na kashe shi manzon Allah ce to shi ke na tuban ka yayi kai musulmi ne amma kada ka yadda na sake haɗa ido da kai domin idan na ganka zan tuna da babba na shaida mi da haka wahashi shi shi shaida annabi ya mutu ya dawo sai ya mashinsa da ya kashe hamza da shi ya ce na kashe wani mutum wato abokin gaban musulunci wanda da wannan kisan zan kankare laifin da ne na kashe hamza to wannan alkawarin da ya doki da shi ne wato da wannan mashi ne ya kashe musailamatul kazzab mutumin nan da ya fito ce shi kuma annabi ne Manzan Allah ya yi kama karya an ce ya zo su raba annabci tsakaninsa da shi shi ya ɗauki abin cewa nashi ne shi kane wato haka ya ta kiran mutane na batar da su abubakar ya tara runduna aka shi aka yaƙe sa wanda ya nasarar kashe shi shi ne wahashi da ya kashe shi ce Allah na gode maka da ka bani daman kashe abokin gabanka irin yadda na kashe wato waliyinka ya zama to hazihi bitilka inda ubangiji ta alai bayanin tuba a cikin alkur'ani shi ga yayi magana al'amuru salih in an tuba a yi aikin kirki fa khalafa min ba'dihim khalfu adaa'u salata taba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya sai ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wala na shai'a kaga illa ba ga gashi ya tuba sai ce wa amana ya jaddada imani wa amila salihan ya aiki da ya magana wanda fi kisan kai bayan ya yi shirka sa'an nan wato wanda ya shirka wanda zai ya shirka ya kashe kai wato ya kashe rai ya aikata zina ya aikata alfasha Allah ce za su sha bala'in azaba za a linka musu azaba za a su walakanta a cikin wuta sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat kaga da aika maganar Sha shaka ce wa amana yayi imani wa amila amalan saliha a gaba ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba ashe idan ka tuba daga barin mummunar aiki to a madadin mummunar aikin nan kai kokarin jaddada ayyuka na alkhairi da wannan ubangiji ta'ala shi cike gurbin abinda kai asara na lokacinka da kai na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma to ku ba su baya bana ku ba su baya da an ce ku cutar da su to kenan kada ku cutar da su da sun tuba inna allaha kana tawwaban rahima lalle allah ta'ala ya kasance mai yawan karban tuba ne rahiman bi ibadihi kuma bi shin kai ne ga bayansa abu muhammad al-husayn ibn mas'ud al-bagab a cikin tafsirinsa ma'alimu tanzil da aka fi sai da tafsirul bagawi yana cewa wa haza kulluhu kana qabla nuzulil hudud wannan bayani da muka yi gaba daya ya kasance ne kafin saukar da ayoyin da suka yi bayanin haddi fa nasakhat ko fa nusikhat bil jaladi war rajul shi aka shafi wa'annan wato hukunce hukunce da muka karanta na a daure ta har sai ta mutu ko kuma a cutar da shi ta hanyar doka da takalma da gwaro an shafe wannan hukunci da aljalat wato bulala warrajam da kuma shifa ya ce faljaldu fil qur'an bulala dai akwai shi shimfida a cikin alkur'ani muna karantawa allah ta'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وكذا أنا الله شيء دمزنا شيا دمزنا شيء كو ولي دقا شكين سو أي مصب ولا لا to ayan bulala ɗari ta sauka ya ɗauke hukuncin cutarwa ko ɗaure zuwa ga mutuwa ga wanda ya aikata zina ya ce rashin amma an rajim shi faku fa sunna ya tabbata cikin sunnar ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan ya jawo hadisi da sanadinsa zuwa ga abu huraira da kuma zaid bin khalid al ubangiji ta ala shi kara musu yarda suka ce anna rajulain ihtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu su mutum biyu da suka yi rigima har ta kai su zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ahaduhuma sai su ya ce iqdi ya rasulallahi bainana bi kitabillah ya manzan allah ka yi hukunci tsakaninmu da littafin allah wa ƙara al'akhar ɗayan shi ma sai ya ce wa kana afqahahuma shine yafi su fahimtar fiqhu ya fi su fahimtar addini shi sai ce ajal ya rasulullah faqdi bainana bi kitabillah ya manza Allah da gaske ne kamar hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa'azalli ana atakallama amma ka bani dama ni na fara magana fara takallam annabi alaihi salatu wassalam ce yi magana sai yace inna bini kana asifan ala hadha fa zana bin imraati Ɗana ya kasance ɗan aiki ne a gurin wannan mutumin yana masa aiki yana biyansa aka wayi gari shi ya zina da matarsa ba akhbaru ni da ya zina da matarsa shi suka ce da ni anna alabnin rasha, ɗana za a shefe shi har ya mutu shi ce wato fafta daitu minhu bi mi'ata shat wa bi jariya da suka ce ɗana za a jefe shi ne har ya mutu sai na fanshe shi da kuɗi na wato tumakai ɗari da kuma kuyanga guda ɗaya da baiwa guda ɗaya na ba su a madadin su bar ɗana kada su jefe min shi summa inni sa'altu ahlal ilm amma da ne wannan kwabar haɗin hankali na bai kwanta ba na ci gaba da tambayar ma'abuta ilimi ga abin da wa'ancan mutane suka ce mi za a jefe mini ɗa ne kuma na fanshe shi da tumatai da kuma kuyanga ma'abuta ilimi shi suka bani labarin annama alabni wato jirgin mi'a wata gribu sana kadai abin da ke kan ɗana shine za a masa bulala ɗari a kore sai bar gari tsawon shekara ɗaya wa inna marrajinu a lamra'ati amma shi da suka yi magana akan matarsa ce ita za a shefa kaga shi suka yi yaudare sa ba su su jefe matarsu suka ce ɗansa ne za a jefa ko ya zama to sun yaudare sa ne ko ya zama to sun jahilci hukunci duk yana wa to da ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam haka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam shi manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce amma wallazi nafsi biyadi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah na rantse da wanda raina ke a hannunsa tabbas sai na yi hukunci tsakaninku da littafin Allah amma gana muka, wa jariyatuka faraddun alaik amma tumakanka da kuyanganka a maye maka kayanka wa julida wa jalada ibnahu mi'ata wa garrabahu wato shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya madansa bulala ɗari ya kore su shekara ɗaya ya bar gari wa amara unais al-aslami akwai mutum da ake sa unais al-aslami shi annabi ya shi da shi an ya asiya imra'ata akhar fa in i'tarafat rajama ya je wurin matan wannan mutumin in ta yarda ta yi itirafin cewa lalle ta aikata ga da wancan samarin to sai ya jefe ta da ya je gaya mata ita ma ta amince eh haka din ya faru shi aka ce fita to kaga wannan shine tabbatuwar arrajim a cikin sunnar ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bancin nan a zamanin annabi dai an yi ma mutum hudu rajim wannan ɗaya ne daga cikin waɗannan mutane guda hudu wannan matan akwai wata mata da ake kira imra'atun min juhaina ita ma an jefe ta ta kawo kanta sa'an na akwai ma'is bin malik al-aslami wato sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam babba ne ma daga cikin sahabbai amma shi zaniya ta kama shi ya je aikata alfasha ta zina hankalinsa ya tashi ya zo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasu wani a sabtu haddan fatahir ya manzan Allah na take haddin Allah na taka haddin Allah ka tsarkake ni manzan Allah ya ce wai hak irin shi wa tub ilayhi me ke samun ka ne ko Mamana, ka nemi gafarar Allah ka tuba zuwa gare shi ga annabi ya tambaye shi mai kai kata ba annabi da ya san laifi tun da laifi yayi in ya je istighfari ya tuba tsakaninsa da Allah ya isa Allah ta'ala ya masa gafara ba za ba gaira ilin sun ma'ada wannan mutumin sai ya ce bai nisa ba shi sake dawowa ya ce ya manzan Allah a sautu hajjar fahimtar na yi laifi ya manzan Allah tsarkake ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai idha laha wa tub ilai she ka nemi gafaran Allah ka tuba zuwa gare shi ya shi ya dawo Hassan na hudu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fima ma'utahhiruka dan me zan sarki ka me laifinka me kai da kake nema a sarki ka qala min zina sai yace zina na aikata annabi alaihi salatu wassalam ba wannan karma ko ka sa abin da kake kira zina zina ka aikata yace kwarai ko zina na aikata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wannan bai hauka cewa wannan ba shi da tabin hankali suka ce lafiyansa kalau shi ma ya ce lafiya na kalau manzan Allah ya ce shehu ya sha giya shi wani sahabi ya tashi ya wato shin shi shi bai shi warin giya ba ya ce manzan Allah bai sha giya tare da haka annabi alaihi salatu wasalam shi ya aika cikin danginsa ce ku je ku tambaya mini su shin wannan mutumin nasu baya fama da matsalan kwakwalwa aka je aka tambaye su suka ce a'a ya manzan Allah mu fa abinda muka sani babu komai game da matsalan kwakwalwa yana nan lafiya lau ma na alamuhu illa wa fiyal aqli min salahina fi manura mu abinda muka sani yana da cikakken hankali kuma yana daga cikin nagartattun nagartattunmu bisa tsammani har yanzu dai annabi yana so ya samar masa mafita saboda ba karamin abu ba ne ba a ce wai mutum ya aikata zina sa'an nan shi ya tozarta a idon al'umma da haka manzan Allah yake kokarin sama masa mafita ya ce da shi la'allaka ƙabbalta au gammarta au nazarta ya yiwu sumbata ka yi ko rungumanta ka yi ko kuma kallo kawai ka yi da ka sa akwai hadisin da annabi ya ce kowace gaba an zana mata nasibinta na zina ido yana da nasa nasibi shine kallo kafa yana da nasa hannu yana da nasa karshe azzakari shike gaskantawa ko karyata to shi annabi ya zo masa ta wannan babi ya ce a ya manzan Allah zinanai ta yadda kaza ke shiga cikin kaza abinda mutum ke aikatawa da masu da wato matarsa ta halali irinsa na aikata amma ta hanyar haramu kaga dai wannan shine ya shi ya kawo kansa ba tare da shaidu ba amma shi da annabi ya tabbatar ya sake sa ya tabbatar har sama da su sa'an nan ne maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da ashe a shefe shi shaka shaka shefe shi mutu maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka yi masa sallah a wata riwaya da kansa ya yi masa sallah aka binne shi bayan kwana uku ko kwana biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahabbansa sai ya ce da su istaghfiru li ma'iz ibn malik ku nema ma ma'iz dan gidan malik gafara ce sahabbai suka ce gafara Allahu li ma'iz ibn malik suka ce Allah kai ma ma'iz dan malik gafara ce za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laqad taba taubatan law qussimat baina ummatin lawasi'atu wallahi yayi wani irin tuba ladar tuban da za a raba tsakanin wata al'umma kaga al'umma jama'a mai tarin yawa da za a ɗauki ladar tubansa a raba ta tsakanin wata al'umma to da ladar ta ishe su duka su je aljanna haka muhimmancin tuba ke to sai annabi ya shi yana tafiya tare da wasu mutane su biyu da suka kalli kabarin ma'iz bin malik shi ɗayan ya ce ma ɗaya unzur ila hadha alladhi satara Allahu alayhi falam tada'ahu nafsuhu hatta rujima rajmal kalbi kalli wannan da Allah ta'ala ya rufa masa asiri yayi abu kowa bai sani ba Allah ya suturce shi amma zuciyarsa ba ta kyale shi ba har sai da ya sai fallasa kansa aka masa shifa irin shifan A annabi alaihi salatu wasallam ya shirin bai ce ba komai da tafiya ta yi tafiya shi annabi ya ci karo da mushin jaki gashi ya kumburo saura kaɗan ya fashi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina fulan wa fulan ina wani da wani, wato waɗannan mutane biyu da suka yi maganan banza game da ɗan uwansu suka ce na hannu a ya rasulallah ga munan nan ya manza Allah Manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zila wa kula min shifati hadha shimal Abin da nake so gare ku ku sauko ku je ku cin mushin jakin nan faƙala ya nabi yalla man ya akul min haza suka shi ya annabin allah washe shi daga wannan inda ransa ma ba a ci ba balle ya mutu yana mushe shi mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fama niltuma min irdi kuma anifan ashaddu min akli min wato abinda kuka faɗa na cin mutuncin dan uwanku ɗazu yana da tsanani sama da a ce kunci wannan mushen take Zai fi kuma wannan magana in ka duba zahirin magana kamar babu cin mutunci a ce. ya Allah shi rufa maka asiri ka zo ka fallasa ganga har aka sheka ka kuma amma annabi ya wannan magana kamar cin naman sai ce wannan magana da ku faɗa ku ne ku nemi gafarar Allah yana da tsanani sama da a ce naman jakin na kuka ci bayan kasancewar jakin mushi ne shi mazan Allah ce wallazi nafsi biyadi innahu la'ana lafi harin janna fi fiha wannan riwayan Abu Dawud al inganta shi Ya ce na rantse da wanda raina ke a hannunsa a yanzu dinnan da nake muku magana yana cikin koraman aljanna yana shakatawa bayan wannan hadisa ta gama shi ga wata mata ta zo ana kiranta al-gamidiyya ta zo ita ma ta ce ya rasulallah na aikata ba daidai ba ka tsarkake ni annabi ya gaya mata irin maganan da ya gaya ba ma isu ce ke irshi fastaghfirillah wa tubi ilai je ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi ta she ta dawo ta ce ya rasulallah a turidu an turaddidani kama radatta ma'iz bin malik inni la qubla min az-zina fatahhirni ce ya manzan Allah so kake ka ta mayar da ni irin yadda ka yi ma ma'iz dan malik to wallahi ina ɗauke da cikin shege cikin zina don haka nake son ka tsarki ni annabi ce a hanci ke gaske abinda kika faɗa ta ce ƙwarai kuwa annabi ya ce lokacin a jefe ke bi ba shi har sai kin haifa abin da ke cikin ciki daga rahama irin ta addinin musulunci ka lura da muhawarar da ya gudana tsakanin ma'is da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gane cewa shi addinin musulunci baya son fallasa annabi ya gane ga abin da ya yi amma annabi ya so ya ce su turta tsakaninsa da ubangiji ya tuba ya yi kuka Allah shi masa gafara daɗa wannan matan ka kalli yadda manzan Allah ya daita sheki hake haihu cewa ta je hadda haihu ɗaya daga ba shi ɗan je ya da gudu ko ba haka ba kuma shi kenan ta sha annabi ya san haka din na iya faruwa amma bai dora wakili a kanta ba ba a je an ɗaure ta ba har sai ta yi ba a je kina da yanci da walwala in ya haihu ki dama imani ya kawo ta in kuma akwai imani je sake dawowa da ita ta ce bayan wata tara ta haife abin da ke cikin cikinta shi ta zo da shi a cikin tsoma ta ce ya manzan Allah ga shi nan fa na haife shi don haka har yanzu a tsarkake ne annabi ya ce ɗan mun zalunci wannan yau ki je ki shayar da shi ma in an kashe ki ya zuwa shayar da shi shi ta je ta shayar da shi shekara biyu ki. da za ta zo da shi gurin annabi alaihi salatu wa salam ke ta saka masa a hannun yaro yana ci ta ce ya mazan allah na yayi shiga shela na yana cin abinci allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi yaro yace to kafin a zartar da hukuncin Allah ya kalli sahabbansa washe rike mata wannan yaro cikin mutuntawa shi da aka samu daga cikin sahabai wani ce ya manzan Allah ba ni yaro zan rike mata shi aka ba shi yaro sa'an nan annabi ya ce a jefe ta aka je daga ana jefanta daga cikin waɗanda ke jefanta akwai Khalid ibn al-Walid Khalid da ya jefe ta da wani dutse sai da shi ne samo daga cikin ta ya bata masa nasa cikin yana ganin faruwa haka sai ya zage ta annabi alaihi salatu wasalam bai gane shi ba ya ce mahalan ya khalid laqad tabat taubatan law taba sahibu muksin la ghafara Allahu lahu wallahi tayi wani irin tuba da a ce ma'abocin muks ya wulara yayi irin wannan tuba to da Allah ya gafarta masa ma abocin shi ne wasu mutane da ake samu suna shiga kasuwa wurin masu sai da kaya suna ba da ciki da su a shuguri wannan yaudara ne a tsarin tafiyar musulunci wannan dan annabi nuna mana laifin yana da girma har ya kusa ya kwatanta laifin da laifin zina ya ce ta yi irin tuban da da a ce mai irin wannan aiki ne ya tuba bayan cewa dukiyar wato jama'a ce ke ci bisa zalunci annabi ce tubanta da ta yi ya kai da ce irin wannan mutumin da ke cin zalin mutane je irin wannan tuba to da shi ma an masa gafara to kaga wannan ya tabbatar da annabi ya yayi arrash wato ya yi shifa tare da cewa ayan ba mu karanta ta a cikin alkur'ani amma babu shakka cewa an saukar da wannan aya kuma sahabbai sun san mazauninta daga bayan ubangiji ta'ala ya ɗauke tilawanta karatun ta aka ɗauke amma aka bar hukunci barin hukunci ne sa annabi ci gaba da zartar da hukunci a haka ina jin mun gani abdullahi dan abbas ya yi riwaya daga umar ibn al-khattab ubangiji ala shi kara musu yarda yace umar ya ce inna allaha ta'ala ba'atha muhammadan rasulullahi bil haqq Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammadu manzan Allah da gaske wa anzala alaihi kitaba ya saukar masa littafi fakana mimma anzala Allah ta'ala ayatar rajul na daga cikin abin da Allah ta'ala ya saukar ayan da ta yi bayanin aji wato ai shifa fa qara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha wato sai muka karanta ta wa aqalnaha muka halinci muka wato hankalce ta wa wa'aynaha kuma muka fahimce ta rajama rasulullahi wa rajamna ba'da manzan Allah ya jifa mu ma muka jifa bayansa fa akhsha in tala nasi zamanu an yaqula qa'ilun wallahi ma nashidu ayatan rajmi fi kitabillahi ta'ala Umar yace ina jin tsoro kan zamani ya ja da tsawo mutane su ce wallahi mu fa ga inda aka rubuta a yi shi a wato a jefa mazinata ba a cikin littafin Allah ta'ala in sun faɗi haka fa yudillu bi tarki faridatan anzala allahu ta'ala za su bata saboda sun bar wata wani farani da ubangiji ta'ala ya saukar war rajmu fi kitabillahi ta'ala hakkun ala man zana idza ahsana min ar-rijali wan nisa yace yin rajim wato shifa haƙƙi ne a cikin littafin Allah a kan duk wato mutumin da duk ya yi zina daga cikin maza ko mata idan qamatil bayyana idan hujja ta tsayu akan me shi au kana al ko kuma ga macen an ganta da ciki kuma babu wanda ya shaida aurenta a wani itira ko kuma ta zo da kanta ta ce ta yi ko ya kawo kanta ya ce ya yi to wannan bayani na umar ya nuna mana cewa hanyoyin da ake tabbatar da bayyana akan mutum shine ya zamanto an samu shaidu guda hudu. kamar yadda suratun nur ta yi bayani shaidun nan guda hudu kowa maganar sai dace da dan wato na dan uwansa kada a samu cin karo tsakanin maganganunsu don ka gane yadda shari'a ke son ta kare mutuncin dan adam in wanda ya ce na gani yanda goga ke a cikin rishiya wani yazo zo ce ni na zo na gansu ne a tsaye kaga ko bulala mani ya gaskanta kan kowanne daga su domin shaidar su ba daidai ba ne ba shaida ba shi zama daidai ba shi sun dace in tun da farko ba su dace ba to kada su kai gaban lazari in ko su kai taɓi wato wato batan basira suka je wurin alƙali ko su tabbata ko bulala mani shi ya hukunta domin idan za a musu tambayan ba za a je su bane a tambaye su in wane ce wane gaya abin da wane ce za a je su wurare ne mabambanta a ce a kawo wani ka gani ce ina eh, gani ya ka gani shi bayani kai kuma shi a kawo shi bayan wannan ya shi ka gani shi bayani shi a ƙara na bayanan su hudu in ya dashi to shaida ta tabbata in ko an samu cin karo tsakaninsu shaida bata tabbata ba su abin da ya tabbata kansu shine mai aiwa samani da jalla bulala tamanin kuma allah ce kada a sake karɓar shaida daga gare in sun tuba za a karbi tubansu to amma ko da wutar ramadana ake gani ya zo ce na ga wata sha kai shaidan ka allah ce karnuwa shi dan mi dan a tsare mutuncin dan adam ya aikata ne amma allah bai su ba a fallasa shi shi sa har annabi ya gama rayuwarsa babu wanda aka kama da shaidu guda kuma cewa ya yi zina duk waɗannan da muka yi muku bayani ya tabbata ne ta hanyar itirafi wancan matan ta farko annabi ce ku je in ta amince to a jefe ta waɗannan su kuma su zo ne da kansu suka ce sun aikata amma a samu shaidun nan guda hudu abu ne mai wahala kwarai kwarai kwarai da gaske kuna zamanin annabi dawo an samu ta mata da aika mata zafi cewa ta yi zina bayan wasu mutane ne suka nemi yin alfasha da ita ta kiya da ta gida an samu su shi suka ce tun da mu ne mu kai karanta kawai don kata ce ta kai karon mu shi suka kai karanta cewa sun kama ta tana zina shi rubura hudu ne in kuwa an samu shaida hudu bayyana ta tabbata annabi dawud ya ce shi kenan aje aje fita aje a kashe ta shi labari ya kai ga ɗansa annabi suleiman shi annabi suleiman ya zai samu mahaifinsa ya ce na samu wayanda suka kawo karan wani ya yi wato wata mata ta yi zina ina son yi hukunci gaban ka ga gani ko ya yi ko bai yi ba wato shi ya shirya kamar wasan kwaikwayo shi da abokai daga cikin yaransa da suka zo sai ɗaya ya kawo ƙara shi annabi suleiman shi ne sarkin da ya kawo ƙara shi aka zo da matan ke an ce ki yi kaza kin yi ta ce ba ta yi ba ce ya zaki ce ba ta yi ba bayan gashi guda hudu shi annabi sulaiman ya ce to shikenan babansa na kallo ke ce a kawo mishi wani shi aka ji ka kawo shi ke kai kun ce kun ga tana zina cewa suke sun ga tana zina da kare ce kun ga tana zina da kare ce eh kai ka ga tana zina da kare ce kwarai ko na gani ce to ya kalan karen yake ja ne ko baki ne ko fari ne shi ce baki ne ce to shi na mai da shi ce a kawo ɗaya aka kawo daya ka ce kun kama ta tana zina da kare ya ce eh kalan karen sai ya ce fari ne kaga tun daga nan yau wanne idan an kawo ba da kalan da ya saba ma da dan uwansa shi su da mani shi kun ba kun yi ƙarya ya tantara su kai ka ce baki kai ka ce fari kai ka ce ja kai ka ce kaza ya tabbata kun mata kasa da aka shi hukunta a shi a kashe su wannan duk cikin wasa shi annabi sulaiman ya yi wato annabi dawud ya gani ke ce maza a jiya a kira masu wa'annan mutane wanda shi ne fahamna sulaimana aka kira su shi kwatanta irin abin da ɗan siye gabansa shi ya samu kalan da suka bayan na karin duk mabambanta ne shi aka shi aka hallakar da su matan yi ta tsira kaga tabbatar da shaida yana tabbata da shaidu guda hudu amma akwai wahala abu na biyu shine a ga mata tana ci kuma babu wanda ya shaidi ta yi aure to kaga kasancewa tana da ciki nan bayyana ce to amma in akwai shubuha sha zo ka'idan musulunci da annabi ya cewa idra'u al-hudud bi shubuhat in za a tsaye da haddi sha ka samu shubuha ko da kankani to a jingine yin haddi in matan ta ce fyaɗe aka yi mata kuma ka san shi yi wa ai mata fyaɗe to kaga nan ma za ka sha kisa hanyar da take tabbata shine hanyar a mun amina kaza don yi kaza ta ba da shaida to shi kenan sai a zartar da wannan hukunci a kai kenan wato aya ce da take a rubuce a cikin alkur'ani mai girma an ɗauke tilawa amma hukuncin nan a shehu wa shaikatu iza zana ya. farjumuhu malbatta nakala min Allah wallahu azizun hakim haka ayan ta sauka a cikin suratul nur yasa Umar yace a wani gure inna so zan nuna muku inda ayat mazaunin ayat take Allah ya ce da dattiju da dattijuwa ana nufin waɗanda sun taba wuri, in suka yi zina ku shefe su gaba daya har sai sun mutu wannan shine hukuncin da ya dace da su daga Allah kuma Allah yana da hikima yana da sani cikin abin da yake zartarwa na hukunce hukunci to wannan ya nuna cewa shi mazinaci ko mazinaciya idan sun taba yin aure to ana son a samu bayyana taba yin aure wanda shi abin da ya kira al-ihsan da yaren shari'a musulunci ababe guda uku ko ke tabbatar da wannan ya zamanto yana da hankali ba mahaukaci ne ba in ya taba aure amma mahaukaci ne sai ya zina kaga ba za a tsayar da haddi ba a kansa sa'an ne zamanto ya balaga ba mahaukaci ne ba amma yaro ne karami ya taba aure kasancewarsa yaro amma dai har yanzu bai balaga ba shi ya zina to har yanzu shi kuma babu haddi a kansa sa'an ana bukatar alhurriya me shi ya zamanto ɗa ne ba bawa saboda in bawa ne ba za a shefe shi ba sa'an ne ya zamanto ya taɓa yin aure waɗannan su ne sharuɗa da ake bukata a cikin al'isal to in waɗannan sharuɗa sun tabbata hukuncinsa ne a jefe shi to amma idan ya zamanto yana da hankali ni ne shi ya aikata zina amma bai taba yin aure ba to abin da ke kansa shine a yi masa bulala dari sa'an na a kore sa ya bar kasa shekara ɗaya ko a madadin haka a masa ɗauri a kurkuku shekara ɗaya in bawa ne to za a masa bulala hamsin a madadin ɗari a ko aya nan gaba za ta yi bayanin haka na shi za a kore shi shekara uku za a kore shi ba kauli ne guda biyu tsakanin wayanda suka ce eh a kore shi wasu suka ce ba za a kore shi ba wayanda suka ce a kore shi nan ma kauli ne biyu a kore shi shekara ɗaya ko kuma watanni guda shida to faɗinsa da ya ce au ya sha'arun lahunna sabila ko allah ya sama musu mafita wannan mafitan shi na abin da ya zo a hadisin ubada ibn samit ubangiji ta'ala shi kara masa yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza nazala alaihi alwahyu athara alaihi wa qawba lidhalika wa tadabbara wajhu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ana yi masa wahayi ana ganin tasirin haka a kansa zaka ga ya jigata yana cikin wahala sa'annan kuma huskansa ta canza saboda nauyin abin da ke soka a kansa to wani sahabi yana ba da hikaya wata rana cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafansa na dore akan cinyarsa yana fira da shi shi ya dace wahayi na sauka akan manzan Allah manzan Allah na zufa yana cikin wahala wannan mutumin ashe shi ya riga ya bari wato kafansa kamar ya tsaka wato kamar ta zagi da aka ɗauke wahayin annabi ya shi da kafan shi ya manzan Allah wallahi tallahi na ɗauka cewa ƙasusuwan da ke cikin kafan nan shi ya ragargaze kafin a gama maka wahayi saboda nauyin abin da ke sauka a kansa in na sanurke alaika sake da wannan shi na alƙaular sake to sai ya ce an fa'anzarallahu azza wa jalla alaihi za ta Wata ran shi allah ta'ala ya saukar masa wahayi balamma surriya yayin da aka ɗauke masa wahayin ƙara shi aka ji annabi yana cewa ku anni khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila Ku ansa daga gare ni ku karɓa daga gare ni hakika Allah ya sama musu mafita sai ce albikru bil bikri jaladu mi'a wa tagribu am wa tsayibu bil tayyibi jaladu mi'a wa rajmu bil hijara yace Allah ya sama musu mafita domin Allah cewa yi fa amsikuhunna fil buyut ku daure su a cikin gidaje hatta ya tawafa al-maut har sai sun mutu aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sama musu mafita to wannan mafita shine abin da Allah ya samar shi ya shafi wancan hukunci shi annabi ya ce da a budurwa da saurayi waɗanda ba su yi aure ba hukuncin da ke kansu shine bulala ɗari da kura na shekara ɗaya wanda ko ya taɓa yin aure namiji ne ko mace bulala ɗari da shifa da duwatsu har su mutu to amma daga baya bulala ɗari ga wanda ya taɓa yin aure an shafe shi saboda hadisin ga miliya da na ma'iz ibn malik ba mu annabi ya ce a musu bulala ba ya ce ashe ne kawai a jefe su da aka abin da ya tabbata a ƙarshe shine jifa in ne shi ya zama to mutsal in ko ba mutsal ne ba shine a yi masa gulala ɗari sa'an na a ɗaure sa shekara ɗaya don ladabtarwa da kuma shan kuɗi wannan ya nuna mana munin alfarsha ta ziyar duk wanda ya san cewa ya aikata kofa na nan buɗe tsakaninsa da ubangijinsa ya tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ce fa'inta in wa aslaha fa'aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima sai biyo ayan da cewa innamat tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wanda akan da zamu tashi gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa a dace da da Allah ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ta Allah mana gafara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an illa